tsoro tsoro da rowa ko ya fassara mana so in ce wal jumhur bukhulu amma ke i'azatuhu sallallahu alaihi wa sallama min al neman tsarin annabi daga tsoro tun da tsoron nan malam duk shi ya jefa mu inda ya jefa mu amma kuma ba ma tsoro a wajen neman dukiya ko wanda ya rike mutum kwandala kowa zai iya bata shi in dai ya ga zai rasa kwandalan nan to za su yi babu amma an taba Allah sai ce a zauna lafiya wannan abu zai janyo fice da idan fitin nan ta taso ba a san yadda za ta tsaya ba amma kaga da aka taba iyayen gidan su kafu ran kaga yanzu da suka abun nan suka ce to ya da mutuwar kasu wata shida ba albashi ya ce an mutu sau da an taɓa kayansu amma za a taɓa Allah ba a komi min aljibuni wal bukhuli falamma falamma fihi falima fihi ba min takafiri saboda abin da ke cikin su bukhulu da jubunu ko kuma jubunu da bakulu saboda abin da ke cikin su na gazawa an ada ce. tsoro zai hana mutum sauke wajibi kamar yadda rawa ta kan hana sauke wajibi wal qiyama bi lahi. da tsaiwa da bayar da haƙoƙin Allah ta'ala wa izalatuhul munkar da kawar da munkari wal ijlasu ala al usati da kausasawa masu sabo ko inda ka ga misali a ce maka muna hunki da yawa a cikin mutane ya kasan matsorata ne in ban da ba don tsoro ba sai da zo wani da zai ce wani ka ce kaza kaza wani ya ce kaza ya ce kaza to kai ne yasa ka ce kaza wani ran nan da aka yi mutum ya kasa maza ya koma gefe ya ce kaza to kai ne isa ka ce kaza ga wani ga mu mu wani ya zo ya ce mana kana kaza kana kaza kuma abin da kai ba kai daidai ba gashi nan ga ni da ka akwai wata hikaya mai daɗi sai dai in rashin ban da isinadi amma a zuciya ta na yi da wanda ya faɗi sai dai ban da isnadi lafiyayye shi ya ce a gabansa aka yi ainihin abun nan ce wata rana aka je aka fama malam wani sama ce Allah gafarta malam ce wani fa na shan giya kai mata wafi lahi na shan giya yana shan giya ma ake to zo mu je mu yi masa wafi hau kan mota sai dai aka kwankwasa masa gida mutumin nan sai fito cikin ina rawar girma malam kai maimakon gidan ja'a wannan ne ice kana shan giya to ka ji tsoron Allah ka daina shan giya ba kyau shi ka kai mota mutar gida gobe ya kara hmm? a da an samu sauki wanda zai ce ma wani na yin kaza ce wannan na yin gana su kwanta da bangalin kai kwata mu je mu same shi wannan mai isa kake wani ya ce kana kaza kana kaza yanzu ku da Allah kaza da kike daidai ina ka cire ko shi kenan duk wani munafuki zai bata tsakanin ba ka fara faɗin magana sai kana da dalilai kalima yi ma min at-takafiri an ada'i wajibati والقيام بحقوق الله تعالى وإزالته المنكر والإجلاب على العصاة نمنك ولأنه بشجاعة النفس بجار تكاري وقوتها التي تتم العبادات لا بد لشجاعة النفس Kuwatar mu'tadila da haka ta cimmul ibadatu wa ya qumu bi nasaril mazlumi dan ne za a iya tsayawa a taimaki wanda aka cuta wal jihadi wa bi salamati min al bukhari daga ta dalilin kuɓuta daga ruwa wancan jibu ne kenan go amma bukhari ta yi kuɓuta min al bukhari ya qumu bi hukuki al mali za a bada hakokin dukiya وينبعث للإنفاق ننفع أي ينقري أسير والجود ولمكارم الأخلاق ويمتنئ من الطمع ذا هنود لقعي فيما ليس له فهذا الجبن والبخل الأكثر وقال الدين da nauyin bashi eh da ka ce ai inda bukulu bukulu ba za a iya bada duki ba za a iya cirewa jini ba bukulu in aka gudu da bukulu shi ne za a iya bada wajibin zaka za a iya bada sunnoni za mutum zai iya ciyarwa zai iya ɗiban dukiyar nan a taimaki addinin Allah ta hanyar bukulu a garin bukulu za a samar da makarimar akhlaqi da za a fi juna sai an kawar da wannan amma mutum da kulu to ba za a iya tsaye da wajibi ba ba ko da ga marasa tsoro to ga bukulu ba za a yi ba eh, ne dala undai ba shi masu yi masifa idan mutum na bin ga dubu ɗaya ba ka iya biya ba za ka ji ba kafin zama kusa da shi kamar in yi jiya ce ba ni dubu ɗaya na amma har da kunya akwai murjejje ya murje ba a wurin shi ma gaba ki kai ma kana ma iya ganin su da kudin kace ki ce biya ne kudin shi a wannan na da bukatar da su akwai da sun kai haka to wannan na da bukatar da su amma Allah da zan biya ila mata ce a zan samu Allah da ko su kudi zai ka ba kai hakuri المراد به هنا sikalun dai nauyin bashi wa ni ba abin da ke tsorata ne daga bashi da aka ce magana ta tabbata annabi baiwa wanda ake bi bashi sallah idan aka kawo mutum da zai ce ana bin sa bashi in yi ce a ah, aka ce eh yana da abun da zai biya zai masa sallah babu to yanzu abin da za ku yi wa ɗan uwan ko sallah sai ya saka ya biki ko nan aka ajiye ba shi ba ce ba su kuma ba ya isa bala'i ya zuri dangin kama ƴaƴan kama za su ake ce ƴaƴan mutumin da na bai wa sallah ba وشدته دتنا نافا وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء حيث إذا لا يجد من عليه الدين وفاء wanda ake bin sa bashi nan bai da abin da biyar wala sayyama musamman ma ma al mutalaba mai bashin yana nema wa qala ba'd salafi daga cikin magabata yana magana akan wannan bashi ma da kala hammun daini kalban illa ba min al-aqli ma la ya'udu ilayhi ma adon kenan ma da kala hammu ainihin ruwa take bashi eh, eh, bakin cikin bashi hammun daini damuwan bashi ba ta taɓa shiga kalban wata zuciya ba illa azhaba min al-aqal sai ya tafi da hankali ma la ya'udu ilayhi wanda ba zai dawo gare shi ba ba zai mutu ya shiga shiru shiru sai dai in bai damu da bai san Allah ba don za ka ka kuma ci maka yawanci haka tunanin ya tafi ana dinka ba shi baka da tunanin da za ka yi wata magana mai kyau baka iyawa fikirarka da mene ɗinka sai ya dakushe rashin imani da Allah ya rashin imani da Allah an san ba shi za ka da ya ba ma mutanen da hasassanciyar mutumin duk da ya mutu ana jinsa ba shi za a rataye shi dai hatta rafiyar ina duba yanzu da ake bayyana yadda ake rata rataye mutum ka ga mutum an yi shi kamar yadda ake rata ya kaba kamar fa kaza ga a haɗa fukafukinta a daure, ƙafansa ta dinga yawo kai a ƙafa nan haka ba a haɗa a riƙe hannun haka ko babuwa aka wa haka ko agwagwama ko rago a wannan ga mai sauƙi wanda kwata kwaya sani haka kaza dai ba shi ne hannayenta ba Fuka fuki? ba shi ne ake haɗa ana bar kalama san ba zabo hatta igiya fuka-fuki ake haɗa ba ya ɗaure fuka-fuki ki eh? mutum ake wa haka in ka zuwa irin taurin da ake mutum yanzu sai a haɗa hannun ta baya a taure sannan a rataye shi dinga lilo kai a kafa kafa a kafa gangan jiki a sama hannun ne ke rike da tun da an mutum irin wannan ɗaurin ɗaurin rayu in dai samu wasu mutuna a gani ma ana gama ɗaurin shi ya ke kawai mutuwa ne so to ba ya ta mutum da shi ba subhanallah kan sai sauka sarawa to kuma na an ce mutum an ce za kamar misali a sai na mutu ina to ina mutuwa haka za a bar kalhanon a saura a rata ya dinga yau ba wanda ba a kwance mutum sai an biya bashi nan an kuma haka ba yana na haka zuwa kashin biya ba zuwa ran da ba a biya ba sannan kuma zai biya hmm. to ni dai gashi da da ka sama da yin da zaka rasa tun tunani tunanin ka sai ya kare mutum zai ci bashi ba bai rubuta ba ko da galiba ne an fi kallon ma ya ce ce ba za a biya ba ka je inda za ka eh? wannan akwai zalunci a yi hatta kan fa harajin akan ka'idan tunda karaji ne kai asalin abin da aka ce masa karaji duk da dai istilahin su ne amma asalin karaji in aka baka gona gwamnati ka noma shine abin da ka samu zaka bada min ma karaja min al-ardi amma haka kai kai ba kafiri ba ha maka gidan hmm? gidanka ne ka gina ka gama kai ne ne zai ce zaka dinga biya sa kuɗi ana ba musulunci in taimako aka baka ne ma kafa ta shiga wani hali ta mu tara kaza a tara kaza ta kwata kwaye kawo saboda ya iya taso eh, eh ai waɗa ƙara masu ke sai dai mutum kaga a yanzu mutum yana sai kubuta daga wannan shi daga wannan shubuha malam mutai sai waya na mai kati mai kati ni ta mai kati a wannan shi ne ba za ka biya ba ni dai kam ba ba ba ba a ina da abu nan ba a biya duk na bayan ko in aka kama sabuwa a jikin mita a jikin katin za ka saya ta zama mutum sai mutum yana bin shi. a wannan kuma shafe na yi nasu amma ni dai ni dai bisa ta bari na kokata lasu an ji zuwa aka muka mamu faɗa aka ce wuya za a yi mutum yake shan mutum dubu biyar kaɗai fulat ka ba a cikin gidan ni tambata yi wacce a duba dai da kuka ba mu ita bakin hankali na kai rashin hankali to ya aka yi aka ɗauki bita aka je aka karanta ce to gulob ne guda da kashe ta manaki yanzu a takan kwana biyu ba kunna ta ba <laughs> kai gobe jesa sai kai abin da aka gulob ne guda daya kuma ina zuwa za ga mana shi na kashe ba zan dawo ina na kashe ta shi kenan kamata a kai kotu kamata a kai kotu a haɗa kuɗi a kai kotu wannan kuɗin da aka zalunce su wanda aka ƙara Allah ya wannan kin ka haɗa mutanen na kai tun da ƙyale su ɗin nan shi kan janyo a ci gaba da wani abubuwa iyaka aula kai kotu gaskiyar karatu ba da mafa ina da alaka tunda wannan ba shi ina da alaka sani wannan abu ma ban san shi wanda kuke faɗin nan da dai na kun amma na irin wata mita kafin wancan shekaru da a ce maka dama in aka ba ka mita kwana ka ba ne ko ka sha ko ka ta kare kuma an za ka sayo da harajin kaza za a tsora maka da haka nan ana lokacin ana ta tsora min harajin in na je mitan da zan siya sai an ninka nan kuɗin to da aka sauke nan kuɗin shi ke nan kan kalli na kwanta ko ka sha ko baka sha ba in ya kai lokaci ka yi a ƙare to kaga wannan shi bai kamata a basuwa ya kamata a tsaya kawai kai kara kuma mushkila anguwan ta tsaya ta daga wannan ma anguwa ta ja to in mutane nan suka yi magana can sai sai shiru maimakon ko wannan wasifa muna hanci na hmm. duba na bangaren

Allah shi Allah ya lama ya kuma fi wanda shi zai dubo wannan na da gaskiya wannan bai da gaskiya wannan na kaza wannan da kaza amma ni mutum a ce wannan wanda ce shi yake bin su za su damu su zakani idan a ce bal'u da an gama shi yanzu inda za a ce a faruwar rijiyar a rinjayen mazaje a ce a yi aran gama yau a fi karfin mutum kai ya yi muni Allah ta tsare mu yake cewa wa qaru rijal wa fi ba'd an-nusakh galabat rijal ay shiddat tafallutihim anani yani tafallut wafu akan takafti la'il ru'a'i galabat rijal yace ani shiddat tafalluti shiddatu malakat jimarihim kama misalin samu mulkin wawaye kastila ru'ayi harajan wa marajan kamar yanzu kaga ru'a'u sai yan iskan gari ne ke mulki wancan magana baka babu mai girma sai fasiki yan iska yan iskan gari suna cewa ladari sai wanda ya isa su ne wanda suka rike da tsakan komai daga mulkin waɗannan jahilai wanda ba su san Allah ba sun iya karatu da rubutu amma maganar addini babu sila wanda ba su san haƙoƙin maganar mutane ba ru'a'u shi ne iskan gari sun ne ru'a'u marasa mutunci ta san yanzu ko mukami za a bar ana ba wanda barin mutum ne a gare da samu ɗan tsintuwa ba bai da uba ballanta na ko uba ya mutu a nemi abokan uba ne a ta komai rikin mutuncin mutum in yi dai ina da uba ba za ka ga yana darajanta abokan uba ne to amma yi zama da uba fa haja a duk inda za a samu kashe-kashe gara wasu tsoron kenan kashe-kashe wa hajan da tashin tashinan da ya motsi ya motsi da kashe-kashe wani shi ne galaba wasu jali kaga inda aka sai yan iska ke mashi ba sa da mutuncin mutane za ka nan ana kisa can ana kisa an ta da wannan kauye an ta da wancan kauye an yi menene su ku suna nan sai haka sauki a gaba hmm? kaga kyauta wai ta sashi sai dai da miliyan ake ta wuce dubu miliyan miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza ga gari kaza wurin bai biyuwa hanyar da za a bi a ya gagara zuwa yadda muke kokon shiga riga ne inda muke zuwa ma guza ma ba a hanya mu za mu ebo ko mu kike an yi ne a cike mota mota mu duk ga da galabu galabatu ruwa'i hanyar yan isa su karɓe mulki su ci gaba da guda a kashe a kashe su kwanan kawai ma da dololi ne ake yawo da su yanzu muskilan ma yaushe ne wanda ke ce kai da ne yanzu an daina yawa a ƙasa da jiragen sama ke yawo nan muka je angon su mala ya haya na ce nan kuma ina ne a cikin raga da ba mursa ba fa ya ce tsakani da Allah raga da nan muka je dinan da kai nan da muka je tabiya daga wasu mutane kamar ba daga Najeriya kuke ba

اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال أو قار الرجال to ina ma du'a'in Allah sana ma ce Allah bai karba ba kaza ce ba ka sani wai tsaya mai du'a'i mutum nawa ke yi san ba mai yin din ya san ya san me yake nema tunda akwai zaka iya tada ne shi ko bai ya ga ina abubuwan ba don ka fita ka ga wa'annan abubuwan ka tsaya ka kalli galabatar rijali din nan ka tsaya ka kalli dal'ul dainin nan ka tsaya ka kalli ajibunan nan da bukulun nan ka tsaya ka kalli eh, ajazun nan da kasarun nan ka kallo hammun nan da hazanun nan ka tsaya ka kalli su da kyau sannan ka tsaya ka roƙi Allah wanda ya zauna ya haddace ke da yana cikin ɗaki yake ta tsaye yake ta tsaye to kaga du'a'in kansa bai ma san mai roƙo wancan kuma ya je ya gani idan su getso ya gama cewa ya zo gani duk da lokacin yi na ce mana uwar ko yana zuwa cikin su ne yana dan zuwa cikin su yanzu dai ina shi da shi zai baro su in ya baro su mun dawo mu dawo masallaci gaba daya amma dai saura kaɗan na ne ranar ɗaya ne zai rage sun kalla yadda kuma a zauna a samu ayi wannan du'a ne wanda ya sani baya yi wanda yake yi bai ma san da yake bari ba a ba kai ne ba wanda bai baya yi a kai mutum tun nawa ka kai abuja har lagos ka kai mutane ba ma kai karan kanka ba tukun har lagos ka kauce wannan Nin kiwa min kadi. Ni an na. An wa'a Saboda fa son kaskanci, abubuwan kalanta sana'a tatta. Na fahimiyatu, wa fadaniyatu, wa kharijiyatu. Inda mutum ya kaskanta, imamtu ya kaskanta, wasu ma jiki ya kaskanta ko kharijiya. فالأولى جاتنا تفرقوا دسالية جهة بالقوى القوى التي للإنسان آه، ديديدا أن أرفي متن قوى التي للإنسان أرفين دا متيكي دشي وهي ثلاثة عقلية وغضبية وشهوانية أقولنا دو أي تليني فالهم والهزن يتعلق بالعقلية kaga ai damuwa na cikin wa'annan faqaliya gabadiyya shahwaniya wal jublu da bil gabadiyya wal buklu bi shahwaniya wal ajaz wal kaslu bil badaniya kaga nau'i ne na mutum ya karanta in ma ka karanta ta wa'annan ko ta wa'annan wasani yakunu inda salamatul awda wa tamamul alati ya zama mutum komai na da shi wal quwa wal awwal inda na qasani udri wurin da kafan wani dama nawihi wa daba'u wal galabatu bil kharijiyya wannan kaga abuna daga wajen ro wal awwalu ma'i da farkon kenan gadab ani wasani jahi wurin matsayi wadda a mustamilun ala jami'i zalika ya ɗebo shi a tofatul hawaziyya kuma haɗu da yahu hmm?